Matasan da lamarin ya ritsa da su suna zaune ne a layin Fulani da ke Nasarawa Kaduna mahaifin matasan ya kasa yi mana bayani amma yayan mamatan mai suna Luka James ya ce dan uwan nasa ya kama karfen ne bai san da wuta ba nan take ya fadi bayan sun kai shi asibiti ko da likitar ta zo duba shi ta tarar ya mutu yayin da kaninsa shi ma cikin fushi ya dawo gida a sa na cire eriyar shi ma wutar lantarkin ta ja shi. Ina cikin dakin ne sana ji ana ihu ana ana ana ya ce wuta wuta shin na fita da gudu na zo na duba na gan baba na yana kokarin rike kanina a jikin wani pole a nan amma mun cire pole pole ne a dish ne da muka cire shi shin na rike kanina nan na ga nufashin shi bai mun daidai ba shi mun kashe asibiti a can daga mun kai shi wurin doktorin ta duba ta ce wai ba rai to ni da wani kanina a wurin mana nan shi ya fashi da kuka ina ba shi hakuri kafin hankara ban kara ban gan shi kuma ba daga baya shi na gan kuma wani wani ah, na mai haza sha wuya yana zuwa kuma asibitin da gudu daga wurin ne an kwakwada cece rai kuma to sai Allah ya hali bayan faruwar lamarin na mutuwar matasan biyu waɗanda 'ya'yan mutum ɗaya ne wasu matasa 'yan tada zaune tsaye sun kai farmaki asibitin da aka kai mamatan inda suka zarge su da yin sanadin mutuwar matasan sai dai 'yan uwan mamatan sun ce wannan batu ba gaskiya bane jami'an asibitin sun ba su kulawar da ta dace iyalin nan gaskiya su ba sa ma tunanin ma asibitin ma bata yi musu daidai ba saboda sun tabbata cewa suna nan ma asibitin ta masa daidai so duk wanda ya kai wani hari ga asibitin ya kai ta nashi ne kuma ina ganin zai daidai hukuma ta ɗauki mataki a kansu ko da ciki ana zama tare abu ne ba zai gagare mu ba za mu zo na mu ja musu kunne mu sasanta yanda wannan abun gobe kare kara kuwa. Ita ma mai wannan asibitin Maris John tare da Nurse Blessing Joshua sun bayyana takaicinsu akan irin barnar da aka yi masu inda suka ce an lalata masu kayan awon jini guda biyu da talabijin da na'urar printa da magunguna da dai sauransu. Only while I was in church, they say one lady came here and say that we we have used our wish to kill somebody, our wish to kill the people in this street. was quarreling with my nurses that they will burn down this place. Immediately she was talking, area boys just followed him. They entered and started destroying. Mutani sun taru a duka una street mutani sun fita suna ce yaro din bai mutu ba an mune mun eh, yaro mu attending musu mami ta je church wai su sun sa wuta nan su kona wani asibiti ba su san me muna ya nan wannan ba asibiti ba wannan clinic suna magana magana magana namo shine sunan shi shine ya gya mu je ciki fa ya sanni ya sanni ni da shi muna magana da kyau shine ya sa yana gya mun fa kada ya zo a kashe ni shine mun gudu mun shiga gida miki nan mun kulle ko da staff namu domin staff tana attending da wani mutum nan mun gudu mun je ciki kome kome bp apparatus namu guda biyu sun destroy printer o television namu magani namu sun doka sun sa ƙasa. jami'in 'yan sanda mai kula da yankin unguwar nasarawa da ke jihar kaduna ya ce za su yi iya bakin su domin lalubo waɗanda suka kai hari wannan asibitin kuma doka za ta yi aiki a kansu ƙarshen rahoton kenan muhammad sani sub nasarawa labarun liberty